العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منوالهم إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ثم اعلموا عباد الله قد هل عليكم عام جديد إسلامي الذي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعله عاما مباركا علينا جميعا لكن المقصود من ذكر العام الجديد ليس الهدف كما تفعله النصارى العيد والفرح بمدو الأيام بل المقصود الابتهاد والمحاسبة على النفس لأن الأيام تمضي والعمر يذهب إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مدى وكل يوم مدى يدني من الأجل فأمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الرزق والخسران في العمل تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والأين تنظر فلا آئد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر يقول الباري تبارك وتعالى آمرا عباده بالمحاسبة على النفس ولا سيما عند حلول عام جديد أو انقضاء عام ماض يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى غير ذلك من الآيات التي تأمر بالتقوى والتزود والتأهب والتزود ليوم الآخرة ثم يقول تبارك وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولتنظر نفس ما قدمت لغد قال المفسرون إن هذه الآية أصل في الأمر بالمحاسبة على النفس فإن تجار الدنيا يحاسبون أنفسهم عند نهاية العام يبحثون عن تجاراتهم يدققونها فكيف بهذه الأيام التي تمضي على الإنسان مضى عام ومضى عام وقد رأيت من إخوانك وجيرانك وأحبابك وأصدقائك الذين واكلتهم وشاربتهم وجالستهم وضاحكتهم قد مضوا وافاهم الأجل داهمهم الأجل انتقلوا إلى الرفيق الأعلى فالأيام أعداد كل يوم يؤد عليك إذا مضى يوم فقد مضى فلا يعود عليك أبدا ولذلك روى الإمام الحاكم والحديث مشهور معروف وهو حديث حسن حسنه العلماء رحمة الله عليهم روى الحاج في مستدركه وحسنه ووافقه عليه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس شبابك أو حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك فما هوجنا اليوم في أيام التي تذهب الأوقات سدى في غير ما فائدة على الإنسان تمضي الأوقات والعجب العجاب أن هذا الجوال في أيدينا أكثر من ثلاث ساعات أربع ساعات والإنسان لم يقرأ شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى فتحاسب نفسك على الأوقات ثم تحاسب نفسك على فرائض الله على فرائض الله كم ضيعت من الصلوات وكم ضيعت من سنن النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تحاسب نفسك على هذه الصلوات الخمس هل تستطيع أن تعد لنفسك كم ضيعتها وكم جمعة تركتها وكم صلاة الجماعة تركتها أو ضيعتها أو فاتتك ربما لكثرة بعدنا عن الله لا نستطيع أن نعد كم جمعة وكم صلاة الجماعات ضيعناها لكن هؤلاء السلف الأمة الذين يعرفون سبب وجودهم بل جاءوا إلى هذه الدنيا وعرفوا سبب مجيئهم عرفوا الله تبارك وتعالى وعزموا الله حق تعزيمي ومجدوه حق تمجيدي والله كانوا يعرفون من أين يؤتون كانوا يعرفون من أين من أين يؤتون ونحن لكثرة ذنوبنا لا ندري من أين نؤتى لا ندري من أين نؤتى حيث يعرف الإنسان في عامه كامل كم ترك من السنن بل كم معصية فعلها يستطيع أن يؤدها وكم كلمة التي يرى على نفسه أنها لا تليق ولا تنبغي للمسلم قالها وتلفز بها فهو يستغفر الله عز وجل عليها طيل أيامه إلى يومه هذا فيجب علينا أيها المسلمون أن نحاسب أنفسنا وأن ننظر إلى هذه الأمر وتنظر إلى حياتك ومشيدك لتعلم أن هناك حياة برزخية أمامك هناك حياة برزخية أمامك شئت أم أبيت إنها حياة القبر إنها حياة القبر وما أدراك ما القبر دارك فأين دارك غدا دارك الذي تسكن فيه فقد سكن فيه كثير غيرك الله يعلم عددهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوبة قبل هلول الأجل وقبل أن يداهمنا الأجل على غير أهبة وعلى غير تزود وتذكروا دائما قول أبي, أبي, هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي رضي الله تعالى عنه لما داهمه الأجل جعل يبكي رضي الله تعالى عنه فقيل له لم تبكي قال والله سفر بعيد وزاد قليل سفر بعيد وزاد قليل نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في حياتنا وأن يجعل هذه الأمطار مطرا مباركا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bayan godiya ga Allah baraka wa ta'ala da salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin uwa masu girma lura da yanayi da muke ciki na ruwa amma dai a takaitan takaitawa Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da rahamarsa da baiwarsa ya shigo da mu sabuwar shekara ta musulunci yau biyu ga watan al-muharram shahrullahi al-muharram na hijira biyu da arba'in da ɗari hudu da dubu ɗaya Allah Ubangiji ya albarkaci rayuwarmu a cikinta Allah ya sa ta zama shekara ce mai albarka ga rayuwarmu baki ɗaya Allah ya sa ta zama alkhairi ga rayuwarmu waɗanda ba musulmi ba idan shekara ta ƙare babban abin da yake zuciyarsu ko yake damunsu shine bukukuwa da idi da farin ciki da murna da dafa-dafa da sauransu amma a rayuwar musulmi wannan ba shi ne manufa ba manufar ambatan sabuwar shekara shi ne abubuwa ne guda biyu zuwa uku na farko mutuna ayyukan da magabatanmu suka yi da kuma irin hasanat ɗinsu waɗanda ba za a manta da su ba yanzu wannan a taƙawimul islami kalanda ta musulunci sayyidina umar tana daga cikin hasanatu umar bin al-khattab har makiyan sayyidina umar masu tsine masa a yau suna aiki da ita kuma la yastaghanuna anha ba su isa su wadatu ga barinta ba dole har 'yan shi'a suna amfani da wannan kalanda waye kirkiro ta waye tunanin kawo ta innahu umar bin al-khattab fa radiyallahu anka ya umar ka zo da kyakkyawan aikin da har duniya ba za ta manta ba عرفها التاريخ وشهدها التاريخ وخطها بماء الذهب saboda haka ba za a taba mantawa ba yana daga cikin ayyukan magabata da aka mu rike kalandar mu ta musulunci a cikin dukkanin harkokin rayuwarmu a daurin aurenmu saka ainihin wato duk abin da za mu sa na date ko da za mu saka wanda ba na musulmi bai zanto kawai dan ne in bracket kawai kar ya zanto shine babban abin da muka fi riƙewa. abu na biya 'yan uwa mu sani cewa 'yan kasuwa suna yi wa kansu hisabi da bincike duk ƙarshen shekara a kamfanonuwansu a shagunansu manyan ainihin kantunansu ina aka tsaya ina aka kwana ina aka samu riba ina aka faɗi yaya abin yake menene a hannu me a ƙasa don a gano ta ina za a fara shin za a daga kayayyaki ne ko za a sako da su an samu riba ko ba a samu riba ba duk ɗan kasuwan da baya haka to babu shakka wata ran zai kwanciki ko ba haka ba ne da haka 'yan kasuwa suna yi to magabatanmu kuma abin da suke shi ne muhasabatun nas hadhihi an na suna yi wa kansu muhasaba ne yaya za a yi yi wa zuciyarka hisabi kafin ubangiji ya zo ya maka hisabi zama suke dirshan an haife ni a shekara ta kaza yau na cika shekara kaza yau shekara ta arba'in misali yau shekara ta arba'in da biyar yau hamsin yau sittin yau na kai 20 yau ashirin da biyar to a wannan shekara da ta gabata menene aka samu matsala ina ka samu sakaci? so nawa na sauke alkur'ani a cikinta sunnoni nawa na tozarta sallar farilla nawa ta kubce min rigiji gabji wannan shine abin da suke tambayar kansu da ire-irensu wallahi tallahi mutum zai iya tsayawa ya ce to yau shekara 60 din nan ina ji ni dai a zato na ban rasa sallar jam'i so biyu ba magabatanmu nake magana ba mu ba mutum zai ce yau shekara ta tun ba rasa sallar jam'i ba ma fatat ni takbiratul ihram kabbara har ma bata taba kubce mun ba ma azana muazzin illa wa ana fil masjid ba taba kiran sallah ba face ina masallaci wani ya ce yau shekara ta talatin ban taba sallah a sahu na biyu ba sai a sahun farko shekara talatin ɗaya daga cikin almajiran bin bas rahimahullah ya ce muna karanta tarihin magabata mutum ya shekara 60-70 bai rasa sallah ba ce bini ba shekara 70 bai rasa sallah ba shekara 70 bai rasa sallah ba haula baqiyatu salaf sullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin mutanen yanzu kadan ne suke yin haka sai kila wakala sai waiwai an ce da surutu da bata lokaci da abubuwan da ba su da amfani a nan ne muka fi zakewa to lalle ana yi wa kai muhasaba a ga inda aka samu matsala don mutum ya gyara don mutum ya gyara gaba sannan kuma abu na uku mutum ya iya kokari ya ijtihadi ya dage a shekarar da ta shigo ya canza ya sake sabon shafi na rayuwa don wallahi rayuwar tafiya take kuma da sauri da sauri za ka kalli abokai da 'yan uwa da wanda ka sani da wanda ainihin kuka yi mu'amala kuka ci abinci tare da su kuka sha ruwa tare da su wasu suna cikin kabari wani yana kwanci shekara biyu wani shekara uku wani kana kallon 'ya'yansa marayu suna wucewa a gabanka to kai ma fa ba wai abin yayi nisa bane yana nan tare da mu kila ma wata shekara ba za ta dawo ta same ka ba fa sai kai ma ka shiga fi idadil mauta a cikin wanda ake lasabtawa a list ɗin matattu to yanzu mun yadda mun amince za mu iya tafiya lahira a haka kowa ya shirya inda za ta zo yanzu muna da mun shirya kuma dole za ta zo shi ta amma bai ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka shirya ko baka shirya ba wallahi sai ta zo shi sa ibn kasir yake cewa tamurru bin al-ayyamu tatara wa inna ma nusaqu ila al-ajali wal ainu tanzuru فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب fa tafiya كيف تفيها yi. wannan tsufa da ta shi ba zai taba dawa ba ƙuruciya da ainihin yarinta ta riga ta tafi kenan mai zuhudi na cewa ka faka mashi bura'afika min naziri yau galibu launar sawari ai ko furfurar kanka ta ishe kawo azifa yau da kullum tana fitowa ɗaya biyu uku wata ran sai ka nemi bakin ma ka rasa siginal Allah ke nuna maka ka kusa tafiya ke sa a cikin tarihi a labari cewa annabi yaqub alaihi salatu wassalam mala'ika ya zo mishi yace mala'ikan mutuwa yace ka zo ziyara ne ko daukar rai yace a'a na zo ziyara ne yace to dan Allah in ka zo zaka dauki raina ka sanar da ni yace zan aiko maka da ɗan sako masinjoji guda biyu za su gaya maka ana nan tafi sai ga mala'ikan mutuwa ya zo yace ya malakal mauti jita za'iran am liqabdu ruhi ka zo bizitin ne ko ka zo ka karɓi raina ya na zo karɓar ranka ne ya ce ma ba haka muka yi da kai ba ka ce za ka turo min yan aike biyu ya ce ina turo maka wa'anne ne ya ce furfura allahu akbar ka ga furfura gina ki allah ke nuna maka ka shirya fa ka fara gangarowa hatta idan balaga da ta tafi wa balaga <laughs> arba'ina sana ka ga yanzu sai gangara kuma to gaga ga furfura ta fara bayyana duk da an ce akwai ta baiwa ko furfura wai kowa ya ce ai baiwa ce ya akwai yarinta har yanzu to ala'ayyar halin ya ce ga furfura sannan wani hilalu jismika da kuma raunin jikinka da ta kwarkwashe washi da lankwasa wadda ya yi alama ce na cewa fa za ka tafi to da ka yayin uwa ala'ayyar hal wallahi mu saka wannan abun a kwalolwar zuciyar duk fitinar duniya duk rage nan ko menene kada ya dai raba mu da Allah mu shirya wa tafiya lahira za ta zo ko an shirya ko ba shirya ba ko an yi kuɗi ko ba yi kuɗi ba ko ana jin yunwa ko ba a ji sannan kuma mai ta addu'a mai ta roƙon Allah yanayin da ƙasar mu da halin da muke ciki da matsaloli da dama Allah ya mana maganinsa ainihin wato misalin matsaloli da tsadar abubuwa Allah ya sa wannan ruwa da wannan damina ta zama albarkar da zai sa komai ya kasa saboda matsi ya yi yawa takura ta yi yawa abubuwa kullum farashi na ƙara ɗagawa abincin da ɗan adam zai ci kullum ya masa wahala to mun roƙi Allah shi ne almusta'iru mai yanke farashi mai saukar da farashi mai ɗaga ce ya ubangiji Allah ka rage mana farashi Allah ka sa albarka a cikin ainihin wato mudinmu da kwananmu da buhunanmu da kasuwanninmu Allah ka sauka mana da abinci ya ubangiji ka tsare mu ka tsare mutuncin mu baki daya Allah ka sa wannan ruwa ya zama mai albarka wa qumu ila salatikum yarhamukumullah